Wannan bukata dai ya raba kawunan 'yan majalisar domin waɗansu na goyon bayan karɓan bashin amma waɗansu na ganin wannan ba shine lokaci da za a ciwo bashi ba tunda ba a riga an kashe kasafin kuɗin bana ba. Ahmad Babba Kaita ɗan majalisar wakilai ne ya bayyana ra'ayinsa. Gwamnatocin da suka wuce sun ki saka hannun jari cikin waɗansu hanyoyi da za a iya samun kuɗin shiga makasai mai ne kawai to yanzu kuma manya zo ya lalace wannan namijin kokari ne gwamnatin nan take yi a cikin wannan lokaci kuma domin ta tabbatar da cewa ta samu hanyoyi wanda za su kara kawo ma najeriya kuɗin shiga za ta samu ma 'yan najeriya aiki za a samu kuɗin sufuri za a kuma gina abinda ake ce ma infrastructure a gyaggyara ayyukan a cikin ƙasa domin ta haka ne tattalin arzikin ƙasar zai haɓaka cikin dalilan da yasa za a ciwo bashin shine matsalar tattalin arziki da ƙasar ta shiga amma honorable muhammad umar bago yana mai cewa da farko dai ni dai ban amince da wannan tunanin ba wanda suka ba jira wannan tunanin ya je ci bashin nan gaskiya an koma baya saboda ga inda muka fito da an wahala akan basussuka na imf na world bank na paris club da kyar da kyar shekaru bayan shekaru muka fita wannan masifa duniya gaba daya na cikin recession maka hakura za ta zo ta wuce maganan bashi bai taso ba Najeriya dai ta dogara ne ka cokan kan kuɗin man fetur kuma a yanzu babu kasuwan man. Honorable Aminu Shehu Shagari yana mai tambayoyi kamar haka. Ala kulli halin ko da yaushe aka kawo abu ya kamata a kalle shi da idan basira. Ni ba yanzu ba zan iya cewa zan yadda a kawo ba ko ba zan yadda ba sai an gaya wasu abubuwa. Kamar su me kenan fa? Wannan bashin da za a karɓo Shin menene terms din shi abu da ake kira terms shine menene ka'idojin da aka bada shi menene ruwan da yake kai cikin shekara nawa za a biya bashin nan sannan menene za a yi da wannan kudaden wani bangaren gwamnati za a saka su shin wuri ne wanda za a iya samun kudin shiga daga wurin inda za mu iya ƙara mu ma bunƙasa namu tattalin arziki sannan wuri ne wanda yanzu yanzu za a ga sauƙi a wurin cikin wa'annan wahalhalun da muke ciki to duk wannan abubuwa in aka baya da su ya zamanta cewa duk suna da mun amince to za mu iya mu amince da su amma akwai abubuwan da za mu ce ga yadda muke so a gaya mana yadda za a yi da su to in mun amince sai mu ba da shawarar cewa a karba. Yaya kungiyar tallafawa 'yan kasuwa da Muhammad Jamo ke shugabanta ke kallon wannan lamari na bashi? Idan kuka kalle shi ta wani bangaren za ka ga ba matsala bane ba idan har domin ana son a aiwatar da wasu abuka na alkhairi ya zama na cewa kasa ta nemi bashi da sauransu. To amma abin tsoron da za mu duba da shi magani kuma nan shine wannan kuɗin yanzu za a karɓe su a lokacin shugaban Muhammadu Buhari wanda mutanen kasa suke wa kyakkyawan zaton cewa za a iya aiwatar da waɗannan kuɗaɗe a hanya ta daidai da kuma yadda abin da ya kamata a yi domin a taimaki al'umma to amma bayan janaral muhammadu buhari ya tafi a nan gaba yadda na san mu 'yan ƙasa ta najeriya wajen harkan kokarin a biya wannan bashin ba zai zo ya zama mana alakakai ba daga naira biliyan talatin ya zo kuma kuɗin ya ɗaga ya kai inda ƙasar ma sai dai ta durkushe a kokarin ta biya waɗannan basussuka to ni a gani na ina ganin cewa karɓan wannan bashi ba shine babban tasiri ba a wannan lokacin a cikin wasikar ta shugaba buhari ya ce ba ga bashin da yake so ya ciwo akwai naira biliyan 180 da 'yan kai da yake so a bashi izinin ya ɗiba daga kasafin kuɗin wannan shekara da ake kashewa domin samar da wasu muhimman buƙatu a jihohi 36 na ƙasar har da birnin tarayya abuja madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya